idan na buɗe idanuna ko a bude ko a rufe hoton shi kawai nake gani. Azima na fi so in ga kin samu nutsuwa da kwanciyar hankali saboda ni ma shi ne nutsuwa ta da kwanciyar hankali na. Babban yankan da wancan mara fara tunanin cewa zai bata maka rai. Akwai cin fuskar da ya wuce ka kalli tsabar idan mutum ka ce baka ƙaunarsa eh na ji amma me isa kika masa saboda ka hana ni yin ƙarya kuma shine na sanar da shi a gaskiyar abin da ke cikin zuciya tashi ba ki tashi ba ruwanka ka shanye ba ka gane ya ce azima da baka dinga ba kanka wahala ba ni duk abin da na ci alwashi sai na riske shi ban cika son mai gaddana da ke ba kina da girma da matsayi a ido na wanda ta rasa a rema yana can bai san ma ana yi hello manaja a'a eh ka turo min miliyan goma sha biyar ɗin na akawun ɗin <laughs> Malam ba yadda za ka yi da yarinyar nan ba. Wallahi ba za ka iya ba. Kuma ta wuce tunaninka. Kai ka sani. Hmm. Zan ba ku mamaki. Ko kuma ita za ta baka mamaki ba tun da gashi nan har ta fara ajiye maka tarihi. Kai yanzu za ka iya tuna sanda aka taɓa maka cin mutunci kamar irin wannan? Wanda idan ka yi shi ba zan taɓa manta da kai ba a cikin rayuwarta na har abada. A shirye nake matukar za ta samar da farin ciki a zuciyarki ni a shirye nake da miki. Ina son ka je ka samu abana ka ce ba ka so na. Ba zan iya kallon fuskar mahaifinki in ce mishi ba na son ki ba. Ba na son ka. Ina son ki. Ba zan iya rayuwa da kai ba. Kuma idan ka dage cewa za ka yi rayuwa da ni to ina tabbatar maka za ka yi nadama. Ah. lafiya ba amma ba kalau ba an sace mashin din da nake a da sau da an sace mashin <laughs>